Salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa asabihi, kuma ni ta dabi haji, wa san saka da sunatu yi ila yau amma ba a ji. alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. بسم الله الرحمن الرحيم مذهب مالك والشافعي وأحمد مذهب مالك الشافعي واحمد أحمد وأبي حنيفة وابي أبي حنيفة الفقهاء والأصوليين كما معلمان فقه ومذهب معلمان فقه وده مذهب أصوليين نعم ولا والأمور ديانة da kuma mazhaba na al'amuran addini ga misali abin da ya shafi aqida da sauran masail wujubul amal bihi bi shahada wal fatwa wajibcin yin aiki da kabaru ahad a wajen shaida da fatawa wa hukumul hakim da kuma hukuncin alƙali alƙali a kotu yana amfani da kabaru ahad kusan mafi yawan ma abin da ake amfani da shi a kotu kabaru ahad a gani kenan idan har ba aiki da kabaru ahad ba maganin kotu ba yanzu misali kotu idan ana rikici alƙali yakan tura wakilinsa wakilin nan mutum ɗaya ne za su je binciko mai ke faruwa a gidan a gane kuma wannan wakilin zai je ya binciko ya gaya wa kotu abinda ya faɗa ba kotu shi ake rubutawa sannan banda wannan misali idan alƙali idan misali alƙali shi da ya rabe ne shi kuma mutumin alƙali da ya rabe ne an kai ƙara gare shi mutumin da suke suke rikici din da matar shi bahaushe ne za a samu tafinta wannan tafintan mutum da yin alƙali na magana tafinta yana fassarawa alƙali na magana tafinta na fassara shi ma wancan yana magana tafinta matar na magana tafinta wannan tafintan amintaccen kotu ne abinda ya faɗa da shi za a yi aiki kawai mutum da yin ko sannan mutumin da yake kai san maci shi mutane goma ne ko ishirin ake tura su kai mamaci mutum ɗaya ne kuma zai ce ke a ranka daɗe na kai idan har mutumin an ce an kai da zo za a kamo shi a kulle shi an yi amfani da kabaru ahad shi kanci alƙalin da yake yanke hukuncin su goma ne daga daga alƙalin kabaru ahad ne rajistra kabaru ahad waye kabaru ahad duk gashi na mai sauransu kasu kenan in babu kabaru ahad babu kotu an gano wannan shi abin da ake magana a nan wajen na na wani umuri duniyawiya da kuma al'amura na duniya al'amura na duniya shi ma ana amfani da kabaru ahad kamar kamar magani za ka ji wajen likita ya rubuta wa magani shi kaɗai rubuta wa magani ko za ka ce ka siya ka sha ba za ka ce to tun da ka rubuta ba a kira likitoci goma in bi shaida eh, abin da ka faɗa shi kaɗai ya duba ka shi kaɗai ya baka magani kuma ka sha wal afiya da kuma ainihin abinci wa tijara da kasuwanci da tafiya wanzur lizaman misalin Sani, bi usulil mali ka duba laziman ka duba wannan ba wannan zayun ne kamata ya zama zayun ولا يمكن العمل بالحديث الآهات إلا المبتدع babu mai inkarar aiki da hadisul ahad sai mutazila min dan bid'a min mutazila sai dai yan bid'a daga cikin mutazila da yan jahiliya an gano wannan aiki kaga kenan ba a ba a samun ahli sunna da wannan ka'ida wannan ka'ida na kabaru ahad ba ka'ida ba ce wacce take fitowa a bakin ahli sunna idan kaga mutum na amfani da ita a matsayin ka'ida to gaskiya ko da yana da awan sunna ya fada cikin bid'a قال الإمام شهاب الدين القرافي الإمام شهاب الدين القرافي ياتي من المالكية رحمه الله إذا كنت مالكا والله يمس رحمه نعم وجمهور أهل العلم على أن خبر واحد وجه وأتو جمهور نما أبو تائل سنت فأكن شوها خبر أحد وجه إن مالك والشافي وأبي حنيفة وجه لي أوجه مالك وجه لي أوجه شافي hujja ne a wajen abu hanifa hujja ne a wajen amar bin hanbal da waninsu كذوب لتابع الكوكب ومن السادات المالكية بل المحافظين منه daga cikin shugabanni manya-manyan malikawa kai malamai mu hakiki na hakika daga cikinsu akwai alƙazi iyad wanda ba malike ne duniyar malikiya ta yarda da sa sannan muhaddis ne kuma ya tara tsakanin ilimin hadisi da ilimin fiƙi fa'alam wa Allah wa iyyak ka sani Allah yayi mana muwafaqa da kai na hadal hadith sahih muttafaqun alayh lalle wannan hadisi ingantacce wato wani hadisi ne aka kawo na sai wannan na kawo ingantacce ne an yi ittifaqi a gare shi sai na kazi iya ya alaka shi da muwafaqa da sahih bukhari kaga yace wannan hadisi sahih muttafaqun kenan ma al yana daga cikin malikawa kuma an ji kalma mai daɗi a gare shi game da bukari da muslim to ka haɗa wannan malikiya da wancan malikiya da muke magana na unguwan sarki shin suna zuwa su mutunta sayil bukari yadda ƙazi iyali ya mutunta nan muna ƙoƙari ne mu yi mukarana muka shin malikiyan da ake a unguwan sarki da wanda suka ƙazi iyali ke iri ɗaya ne to sun yi hannun riga suna su yanzu an ƙirƙiro shi ne bid'a ne mm. ba addinin su ke ba wani abu ne wanda wani mutum ya kirkiro musu yake kira shi maliki amma ba maliki ba ne gaskiya na'am yace a wa qad ta'ala fihi mulhida haqiqa mulhidai sun yi suka game da shi mulhidai sun yi suka an gane ko game da khabaru ahad na'am wa tadarra'at bihi li saqfi uquli kuma wato sun dogara da wannan magana saboda raunin hankalinsu na wasan a aya amsaliha da kuma rikitarwarsu ga ire-irensu sun dogara da wannan magana domin raunin hankalinsu da rikitarwarsu ga ire-irensu ila tashkiki fi shar zuwa ga yin shakka ga shari'a da abin da aka wani hadisi za ka kawo mutane shakka a cikinsa ce ai hadisi nan ba mutawatir bane hadisi nan kamar ahad ne saboda haka ba lalle bane dan mun kafa hujja da shi Hakika Allah ya tsarkace ainihin shari'a. Wannabi sallallahu alaihi wasallam kama ya dukulu. Allah ya tsarkace annabi. Kama ya dukulu fi amrihi. Lubsan. A ce wai shine kamar ya dukulu fi amrihi lubsan. A ce rikici ya shiga cikin al'amarinsa. Babu rikici a cikin al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam. Na wa inna masihu marad min al-amrad. Sai ai sihiri. Kan kenan hadisin sihiri yake magana. in ga je a shiba ga ya ba da kariya ga hadisin sihiri ya nuna duk da an ahad hadisin sihiri ingantacce ne wa ina ma sihiri farko da kawai sihiri wani ciwo ne daga cikin ciwuka wa aridu min al eh kamar yadda ka san mura ka san zazzabi ka san kaza shi ma ka sihiri yake kuma wani abu ne mai bujirowa na illoli illoli to sihiri yana halatta ga annabi to kaga littafin alƙadi iya an yi shi ne dan a faɗi darajar manzon Allah an gane ku wato ana so ne a faɗi haƙoƙin annabi da kuma abin da yake daraja kuma ya ce duk mutumin da ya wulakanta manzon Allah gurgurdan abin da ake yankewa na kumba gurgurdan abin da ake yayin rida ya wallafa a shifa don ya nuna ma ga abubuwan da suka halatta a jingina ma annabi da abubuwan da bai halatta a jingina mai ba kuma wannan bawan Allah ba maliki kuma yazo ya faɗi wannan magana ɗin, kuma ce sihiri ɗin nan ya halatta a jingina zuwa ga annabi to ya hukuncin malami kuma ce duk wanda ya jingina ma annabi sihiri yi rida to da na ji maganan ainihin doktor na sufaye wannan ya sunan shi bakar yawa shi yake cewa ya kawo maganan shek abuka mamul gumi ya ce ba ni kaɗai na ce sihiri ba a jingina ma annabi ba shi yana ganin an taba janabin manzo an jingira mai magana sihiri sai kawo magana malam malam ya ce ma wanda ma ya jingira ma annabi sihiri ya yi rinda saboda ya jingira ma annabi na kasu sai muka ce to yanzu malam gumi yana daga cikin ma'auni wanda za a za a amfani da shi a rusa magana magabata shi yana ganin iya kawo magana malam gumi to kamar mu ahlus sunna kamar zubaye ne mu yawa zubaye naka ce shehu tijjani ya faɗa sai rariyar lahu anhu magana ya ƙare shehu tijjani na magana ba sa ja yana da wuya kaga sufi ya yi nakadin magana shehu tijjani in ko ku taɓa ji kawo mana ko ku ji sufi ya yi nakadin maganan shehu ibrahim inyas idan shehu ibrahim ya yi magana a wajen sufaye kamar yankan wuka ne babu ja amma inda za su ja da shi sai dai su yi shiru akwai manganin da yake faɗa sai dai su yi shiru su ce sun yi ladabi shehu ibrahim inyas yana da fahimtar kowace biri a shi babu wata bid'a mai kyau duk wanda ya ci akwai bid'a mai kyau ya kawo dalili yana da littafi ya sunan shi a menene a tamsilatul anam fi anna al ilmu huwa al-imam anan wajen yayi bayani dalla dalla da hujjoji an gane wanda yake nuna cewa babu wata bid'a mustahsana ba bid'a wajiba ba dukkan bid'a bata ne sai kuma gashi an kirkiro jariya. kaga da ma'aunin shi da makamin da aka yi abu da shi kuma biri a ciki da kada kada da ake da raye-raye a cikinta. ta da tijaniya kafin zuwa shi ibrahim ba kiɗa ba rawa yan tijaniya suna rantsi ga yan ajiriya kai balma wasu kamar suna ta yan ajiriya to yan ajiriya suna wasa da addini suna kiɗa suna kiɗa suna wasa da addini an gane daga baya ina ganin ko sun fahimci cewa an ba su yi kiɗan ba ne ba za a samu mabiya ba tunda ita kiɗa ba ta buƙatar wani da'awa cewa da ana gayyatar ka masallaci za a yi muhazara kiɗa ita kiɗa ita ce ita ce gayyatar da zarar ka fara kiɗa za ga da kara da kiyashi an samu shine maganar shehi nan na na wajen Kabar rot akwai wani shehi nan na Kabar rot shehi mansur ko to shi ya ce kiɗa haramun ne da wannan rawan da kake yi duk gaba ɗaya ba ma mun cewa haramun ne amma muna amfani da haramun ne don mu tsare da riƙa mu ya ce wani lokaci muna amfani da ƙarya don mu mu kare gaskiya ya ce yanzu idan muka yi idan muka yi haram in ka zo za ka soki riƙa mu za ka tsaya ne iyakacin gangan ta ɗariƙan mu ya samu kariya ganga haramun dai kaza da ni ka suna ka ga ganga kan zaka ba ka zaki da ka tijaniya ba tijaniya tana nan tana yin ta an tura ma wani abu kana ta tuka abu dama ba su yarda da shi ba sai dai kawo shi ne don kai to ka duba inda ake wasa da addini to in ka ji magana sai ka ga kamar mutanen da ke sauraron suna da hankali kuwa wannan shi ne kun bane dai shek kalmai bane zai gasai wallahi in ka ji ku saurare shi da kyau ku ji magana da ya faɗa kan kiɗa baya ja haramun ne yanzu za a iya zo a gaishe shi gidan rediyo ba wallahi zai fata rai ya yi kunje kiɗa to kiɗa haramun ne bai halatta ba kuma ya zuwa ta kai za ka ɗauka ra'ayin ku ɗaya da shi ne a'a sun yi amfani da haram ko su yi amfani da abin da yake ƙarya don su kare ɗariƙa don su kare gaskiya ita ɗariƙa gaskiya ce amma ƙarya haram ne to za su yace yanzu mafi yawa ya ma yi magana kan mu'jiza da karama ce wannan su wani lokaci kirkiro su ake yi eh yace ana kirkiro su ne domin a ba wannan kariya shi kanci zai kirkiro yana da karama zai kirkiro masallacin shi wani haske ya duro a masallacin da ya bincika a sheman za Allah ne ya kawo ziyara duk za ka yana magana da abin da ya gara ma zai faɗa a cikin da sunan addini an gani su addinin ba su da wata ka'ida ka'idan kawai shirya duk abin da ka shirya kaga zai ba ɗari a kariya ka yi kuma gane wannan ku? so da haka wannan kenan abin da ya shafi sihiri babu wani dalili daga cikin qur'ani ko hadisi wanda ya ƙayyata jingina wai amma annabi sihiri kamar yadda babu wani hadisin da ya ƙaryata annabi ya rashin lafiya sihiri kamar yadda kabi ya rashin lafiya ne idan muke ce ma ba a yi ma annabi sai yi kace to ka kawo daga cikin sahabbai da suka haka tunda addinin mu addinin waiwaye ne a dan tafiya shin sahabbai da suka gaya ma ba a yi ma annabi sai yi ba a'a ai ne a'a tabi tabi ne a'a wasu malamai ne a nan wajen kaga mutazilawa suna da gaskiya to an fara fadawa suna gidan mutazila amma ba za ka taba ganin wani littafi ba ta kusa ko ta nesa na ahalus sunna wanda aka ce an yi inkarin shigan sihiri jikin dan adam ko kuma cewa an yi ma annabi zihiri Kama hujja ga wallahu ya asimu kabiran nas ba kama hujja bane na ahlus sunna ahlus sunna ba saba daukan wannan aya sun kare wai sun kare ainihin jingira ma annabi zihiri ba idan mutum ya faɗa ka ce ya kawo ma littafin tafsiri tunda addini mu ba addini bane wanda kawai mutum zai zo kawai ya sha kunun wace kawai ya sha ya yi miƙa kawai ya faɗa abin da ya ga dama la addinin mu na da ka'ida shi ne a fasar ƙur'ani kamar yadda malamin ku ya gaya mana ƙur'ani da hadisi kan fahimtar magabaci to wannan kuma bai nuna cewa wani lokaci malamin gumi a matsayin shi na mutum dan adam sai Allah ya nuna dan adam ne shi ajizanci na dan adam za ga nan samu zamiya to wurin da malami ya samu zamiya ba a mai biyayya akan shi amma in ya zama to mafi yawan aikin shi na alkhairi ya rinjari kuskuren shi da mace Allah ya gafarta masa kuma yana nan a matsayin malamin mu da muke mutuntawa eh ya juzu alaihi ka anwa'il amrar kama la yumkin na'am yana halitta a gare shi kamar nau'i nau'i na ciwo min ma la yunkar irin nau'a cewa annabi yayi zazzabi ko ya zalla ko yayi kaza irin wannan to irin wannan ya halitta kamar nau'i na ciwuka wanda ba a inkari qultu wa hadha hadithu muttafaqun alayhi wa hadha alhadith al-muttafaq wannan hadisi wanda aka yi ittifaqi a gare shi min akhbar ahad yana daga cikin akhbar ahad al-qadi rahimahullah yaruddu ala man yunkiruha al-qadi rahimahullah yana raddi ga wanda yake inkarin kabar ahad wallahu a'lam المنهج القوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قلت سنة شيء العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع للي ما malamai. da suka yi rubutu ga wannan inna ma fa'aluhu ziyarata lillah kawai sun aikata shi ne saboda yin biyayya ga Allah sun yi shi ne saboda yin addini saboda Allah kun gane ko suka rubuta kan me kan wajabcin yin addu'a ga shugaba wanda yake mallakan ka kai addu'a Allah ya shirye shi malaman da suka yi rubutu ga wannan maudu'i sun rubuta shi ne saboda yin addini saboda Allah kuma don tsoro ga al'umma daga samani a gane ku ba sa so mu zo mu samu samani kenan wannan matsala na yin addu'a ga shugaba ba matsala bane wanda aka yi sabani tsakanin ahlus sunna ba kaka ce to ai yan salafi amma na Najeriya kala kala ne akwai masu ganin a yi addu'a ga shugaba Allah shirye shi akwai masu ganin Allah ya tsine masa sai ka zaɓo wanda ka gaya ma. ai sabanin malamai rahama ne wani gaya masa haka wannan matsala duk mutumin da ya saba mata ya fada cikin a ne duk wanda kaga yana mummunan addu'a ga shugabanni Allah ya tsine musu Allah ya wulakanta su Allah ya kaza Allah ya sa su yi watan tebur shan mama to wannan mutumin kawai ra'ayin shi ne ya sa, amma abin da yake rubuce in ka ce salafiya za ka yi ba udkhulu fi dini kafa larabci na ne ba wa aya da kama ba ba na ce Allah ala ba in za ku shiga addini ku shige shi gaba daya kada a shiga wani bangare a bar wani bangare an gane wannan ku ah, saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa addinin musulunci addini ne na gabaki daya afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في حياة الدنيا نعم عندنا هنا أي نعم المؤدي إلى الحرج والمرج yawwa wato saboda tsoro me yasa malamai suka suka yi wannan bayanin har suka wallafa littafai kan shi don gudun sabani wanda zai iya janyo wato rikici da kuma yaki zai iya janyo rikici zubar da jiri da kuma yaki idan aka yi shiru kan wannan matsala din mutane za su dauka cewa yin mummunan addu'a ga shugaba ya halarta sannan kuma lazumin wannan daukan makami don a ce za a kifar da shugaba ma ya halatta sai ga daga a zuwa gare shi sai kuma ce me kuke jira da tsinan ne kawai ya kamata mu bada rabu ga turawan faransa turawan faransa da suka ga gabanin suna zaluntar su sun fito sun yi revolution amma mu musulmi kullum tsoron mutuwa mutum shi gara mu mutu an gane ko mu bamba 'yan baya alkhairi an gane to wannan mutuwar da kai din nan da sunan za ka yaƙi wannan shugaba shin wani irin mutuwa kai wane ne ya umarce ka mutu a wannan hanyar wane ne ya umarce ka mutu a wannan hanya din na fatan gane wannan wannan revolution da aka ce french revolution shi ne kuma za ga mutum mai da'awar talafiya zai kama hujja da isa wajen gina addinin shi na a in tanaza'atu fi faru-duhu ila french revolution a ce gashi nan ga ayatul lai komeni shi ma yayi revolution shi ma ya ya bi irin tsarin faransa ne aka fito titi aka zo aka yi zanga-zanga da sha reza ya ga cewa ana ta zanga-zanga ya ga mutane sun masa yawa sai ya gudu shi kenan aka samu gwamnati aka samu islamic republic of iran kenan an samu gwamnati wanda ake cewa ta musulunci ce ta barauniyar hanya an gane ku idan ya zamanto mutum yana so ya sallah babu ruwa kusa sai ya ɗauki ruwan fitsari sai ya wanka da shi kawai yana da janaba sai ya ɗauki ruwan fitsari ya wanka da shi ya wuce masallaci sai mu ce dai babban abin da ya sallah ake so a yi alhamdulillah ya yi sallah amma da ruwan fitsari ya yi wankan janaba eh? to an shi ne su yanzu da fitsari aka yi wato ma'ana revolution din nan ba ba addinin musulunci ba ne hanya ne na turawan yamma su in suna so su kawo gyara ga shugabanninsu tsarin demokarasi yana da ƙa'idoji kamar yadda yake tsarin musulunci na da ƙa'idoji to in kai musulmi ne ka je ka koma ƙur'ani da hadisi kan fahimta magabatanka idan kai ɗan demokaradiyya ne ga tsarin demokarasi suka zaɓa ka je ka yi iran an kafa gwamnatin iran ne ta hanyar demokarasi A gane ko sun duba french revolution da shi aka yi aiki da shi kuma dama addinin nasu dama ya yi kama da na french revolution din tunda addinin nasu ba sa bin qur'ani da hadisi kan fahimta magabata sun ce magabatan ma ba su iya ba a wajen shi'a na iran magabata ba su iya ba so da bai kamata mu dinga ruduwa mutum ya rudu ai mutanen nan suna fara karfi mutanen nan su ne yanzu masu kariya ga musulunci suna da manya-manyan missiles missiles ok ba duk mutumin da yake da manya-manyan missiles yana da tsabin makami yana kuma kalmar shahada shine da gaskiya dama alaman gane gaskiya shine karfin makamanka kana da karfin makamai kuma alaman gaskiya shine duk mutumin da yake yakan turawan yamma shine da gaskiya shine ma'ulunmu kuma duk mutumin da muka bai da karfi muka ba shi da karfin makamai bai da gaskiya mu yanzu muna da gaskiya ina makamanmu wani a gidan ko wuka babu sai wukan yankan lemu ke yanzu za mu ce yanzu za ka shi kai yanzu dan bid'a ne kai da dai yanzu ba ka da karfi yanzu fir'auna lokacin da ya bi annabi Musa alaihi salam tare da jama'ansa da fir'auna da annabi Musa da jama'a waye fi karfi to kaga in mun ce karfin makamai shine to fir'auna ya ninninka annabi Musa da mutanensa karfi annabi Musa ya dogara ne da wa da Allah Allah ne kuma ya taimake su annabi Musa ya shin ya fito yayi kuruci ga gwamnatin Fir'auna yace a a yayi revolution me yayi ya kwashi mutanensa aka yi hijira saboda karfin Fir'auna ya ninninka nashi shin annabi Hudu da annabi Salih lokacin da annabi Salih din nan Allah ya aiko taguwa shin da mutanen annabi salih da shi salih din zuwa ya karfi mutanen wa kaga sun fi shi har ma akwai wani suke cewa lo annali lo annali lo lo uwa aw awi ila rukunin shadid da a ce ina da karfi akan ku lo annali kun uwa aw awi ila rukunin shadid da ina da karfi ko ina da dangi wanda suke masu ƙarfi na tattaro zuwa ga dangi masu karfi wallahi da na yaje ku bai da ƙarfi bai yi jihadi ba mafi yawan annabawa za ka ga annabi lut alayhi salam an gane mutanen ka mutanen sa mutanen annabi lut sun bi shi karfin makami sun bi shi yawan jama'a kai har da matar shi ba tana cikin kuma ba abin da iya yi gare su abin da kawai iya shi ne yayi wa'azi ya nuna musu kaza kaza babu kyau amma daga baya da al'amari ya zo ba sai Allah ya ce kawai ya fita a garin zai halaka da garin annabi nuhu alaihi salam in ka duba tarihi zaka galiba sai ga cewa kafiran suna ji da ƙarfi an gane wani ko fastabaru fil ardi bi ghairi al wa qalu man ashaddu bin quwwa ko su waye waye nan eh ba adawa bane su suka yi girman kai a doron ƙasa har suna cewa man a shan min na kowa suna kalubalantar waye suna kalubalantar annabawa ne saka don kasancewan makamunka ya fi na annabawa jama'anka ya fi na annabawa makamunka ya fi na masu gaskiya baya nuna wai kai kana da gaskiya mutanen duniyar nan kawai yan jari mutane. in kana da kuɗi su goyi bayan ka in kana da makami su goyi bayan ka duk fatarka su ne yan duniya ne yanzu muna cikin zamani ne na jari hujja yanzu iran da saudiya yanzu ga wannan goyon bayan iran saboda ta fi saudiya karfin makamai to yanzu kaga mu kuma sai mu goyi bayan america saboda ta fi iran karfin makamai a gani america ta fi iran karfin makamai ita kuma iran ta fi saudiya karfin makamai a gani to a shekarar duk gaskiyar kan baka karfin makamai dan biri a ne sai kuka zama arni mai karamin makamai ya yi kalmar shahada shi haka ne to ba haka bane amerika tana nan a matsayin ta na kafira azzalima isra'ila tana nan a matsayin ta na kafira azzalima duk da karamin makamanta hanyar gane gaskiya shine bin qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata wannan ko ba yana nuna cewa wai rashin halaccin mallakar makamai bane in Allah ya baka dama ka mallaka Allah ya ce wa idu lahu masalatu min quwwatin wa min ribatil khayr oh, na'am wa khilafu ala sultan shine yin sabani ga shugaba an gane ko yin sabani ga shugaba yana janyo alharaj wal maraj yana janyo zubar da jini da kuma rikici an gane to ya hukuncin masu awan salafiya akwai wani bawan Allah saurayi ne gashi nan yana da kokarin bincike akan addini amma ya kasa gane cewa wato matsala na yin tawaye ga addini tawaye ga shugaba matsala ce wanda yake ayi jima'i a kanta shi yana cewa ai malamai sun ce an yi sabani dangane da yin tawaye ga shugaba ke nan shi ana ganin ahalu suna suna da ra'ayi guda biyu shi yanzu ya karkata ya halatta ɗauki makami a yaƙi shugabanni mai wannan magana bai yana da awon suna. maganganun da aka faɗa cewa wannan saɓani da ya gudana amma daga baya sabanin ya gushi ya zuba shi an gani, akwai akwai wanda suka yi haji daga cikin malamai suka yi kokarin daukar makami amma ya riga ya bayyana ga malaman suna daukar makamin nan bai taba haifar da alkhairi ga al'umma ba bayan bai taba haifar da alkhairi ba sai kuma ga nusus na hadisai ingantattu karara sun yi magana haramcin yin tawaye ga shugaba to idan ma an samu sabani wani malami ya da shi sai kuma ga nusus kai ina zaka tafi ina ka tafi nusu an gari shi ya ce an yi sabani wasu na cewa wai za, to wai a je a zaki malaman da suka ce an yi sabani ba malami dama duk wani abin da malami ya faɗa shine hujja walaysa kullu dalilin ja'a mutabara illa dalilun lahu hazzun min an-nazar ba dukkan dalili da yazo ake lura da shi ba sai dai dalili wanda yake da wani kaso na dubawa akwai dalilin da ya kamata a duba akwai dalilin da ba baya ba kamata a duba yanzu irin abubuwan da ke faruwa a duniya ko da ba mu da hujja cikin Qur'ani da hadisi balle ga hujjoji na karara ko da ba mu da hujja irin abubuwan da ke faruwa a duniya yanzu mutane sun doki makami a gari kaza ga abubuwan da ya samu al'umma an yi irin wannan a Syria an yi irin wannan a Sudan an yi irin wannan a ina a Libya an yi irin wannan a Misira an gani wato a cikin a cikin tawaye da ake yi dari, to aka samu nasara wato 2 over 100 2 over 100 ko shi kuma addinin musulunci yana duba maslahatun rajin duk inda ya zamanto maslaha ya farin jayi na ake ruwa. to da ba a ibn tamiya na cewa ba a taɓa samun mutumin da ya ɗauki makami ga shugaba ba face ya kasance sharrin da yake haifa ma al'umma ya fi alkhairin an gane wannan ko na'am na'am ah, yace ah, haula hum alladhina da'una lahum imtisalan li awamirillah wa'annan su ne suke yin addu'a a gare su saboda bin umarnin Allah su malaman talabiya su ne suka kebanta da wannan suke addu'a ga shugabanni don bin umarnin Allah kuma don neman yardan Allah ta'ala khilaf alladhina ya'una lahum lilayl huzur huzur ad-dunya tabanin wa'annan da suke mummunan a ah, suke kyakkyawan addu'a ga shugabanni don samun wani kaso na duniya ya ka duba da kyau ka gani malaman salafiya da suke addu'a sai ga wanda cikin su ma ya mutu talaka wanda ka masu yin addu'a ga shugabanni kuma za ka cewa ba sa zaƙewa wajen shige ma shugabanni su zaman to malaman fada sai ga sun fi kowa gudun duniya kuma ba su mallaki manya-manyan gidaje ba ba su mallaki motoci ba ba su kutsa cikin siyasa ba sannan wa'annan da suke caji suke cewa a yi tawaye ga shugabanni daga su ne 'yan siyasa ke sai wa manya-manyan motoci su ne suke zuwa hajji da umra a gari musamman shugabanni wanda ba sa kan a zaje su shi shugaba in dai ya zama to ya san kai dan adawan shi kuma yana so ya kubuta daga sharrinka sai ya baka kuɗi ya biya ma aikin hajji ya suke yi ma kaza ya ma kaza ya ma ne dan ya kubuta daga sharrinka kuma kai din nan da kake kira zuwa ga salafiya shi dama ba abin da ya shafi shirki tunda baka da wani hadari a wajen shi su masu hadari su yake yake ba dan ya kubuta amma fa irin wannan galiban a ƙasa irin ta Najeriya ƙasa irin ta Najeriya galiban masu irin wannan bambadancin da zagi da waye to shugabanni suka nemi sulhu da su amma kasashen larabawa duk mutumin da ya irin wannan abin za a neme shi a rasa ne yana ma cikin wa cikin ɗaliban shi za ka yan sanda guda biyu za ka kaɗa shi kuma ɗaliban suna kallo yan sanda ƙwaya biyu ina za a ce zama malam malam ya yi laifi ne to Allah ya dawo da shi lafiya Da akan wa'annan akan yan sanda guda biyu ana iya tayar da masallacin wallahi in aka taɓa yan sanda nan guda biyu to masallacin nan za a yi lebur ɗin shi kuma kowa tsaya mutu shugabannin talakawa suna tsoron shugabannin shugabannin daga gaske idan ka hau kan mumbari kai musu wani inkari ba za ka kwana ba kuma za su kama ka ba wai irin a gaba a gaban jama'a kawai ga ana kallo za ka nan tafi da kai yan sanda kwaya biyu da dan akurki ba ma bindiga a hannun na ba gane wannan to irin mutane irin wannan sun fi sanin sun fi gane wannan manhajin eh mutanen da suke kasashe ko za ka iya kawo mun garuruwa yanzu za ka ga ana irin wannan shirme da ake a najeriya kawo mun garuruwa kasashen dalar larabawa ko da kana sha'awar yi wa najeriya ka yi a koyi da kai da mutanenka amma ka fito fili wata na kama sunan shugabanni kana zagi kana kaza kai wani lokacin akwai garin da akwai lokacin da ake yakin saddam wasu mutanen yan najeriya suke magana in ka je ƙasar iraki in za ku kira sunan saddam sai dai ku ce wai kuma na gaban mota sai ta akwai dan sakayawa da suke ba ka iya cewa Saddam musayin in ka faɗa ɗan sanda ya ji ka to zai kai kana so kana zage shugaba da kana da wata ajenda sunan shugaban ma kama shi sunan ba mu zaba ba ka isa misali na ba dan gane wannan saboda haka akwai ina ganin babu wani kasa kasa a duniya ne ina ganin a gani na ba wanda ya kai Najeriya yanci wanda ya kai ka yancin da za ka faɗi albarkacin bakin ka kuma ka kwana lafiya wani lokaci ka tobaran da kai ma ya wuce tunani an gane ku wani ka tobaran da wani ya isa yanke ne lafi imprisonment a wasu kasashe an gane eh. na rinai da hukumar duniya wa ha wa ha don samun sha'awowi na duniya wato rabrabo na duniya da sha'awanta da bukatu na duniya an gane shi yasa suke yin irin wannan duk mutumin da ya yi addu'a ga shugaba don shugaban ya kira shi ya ba shi wani abu na cin hanci da rashawa don shugaban ya ba shi wani abu na kuɗi to wannan mutumin ba ya yi bane don kiyaye manhaji an gani to irin irin mutanen da to ai da rabi bin hadi al-madkhali shi dama hukuma ta hada baki da shi ne ta ce ba a inkari ga shugabanni wasu da yan madafila bambancin yan madakila da sauran yan salafiya wai su sauran salafiya suna hawa kan mumbari su yi kari ga shugabanni amma su yan madakila ba sa yi a ina ka samu wannan su wane ne yan salafiya a duniya da suke hawa kan mumbari su yi kari ga shugabanni a kawo mana su su bin bazai su usaini su nasiruddin albani su fauzan su abdulmose to wa'annan da ba sa hawa kan mumbari daga malaman saudiyan da ba su hawa da zubi ba su waye shin ka ɗauke su ma ɗaliban shekara biyu ne to kaga bin ba su ya riga yaron kenan ɗaliban ɗaliban shekara biyu kuma ya riga shekara biyu karatu kuma har ya karanta da shekara biyu amma shekara biyu kuma shine malamin shi kuma shine wani karin magana wai wai ah, ba abu mamaki bane ɗaya ya riga uban aure ba mu mamaki bane da yarda to ga shi garabi shi ne ya gina ki da madakira su bi ba kuma mabiyanci su bi ba su usaimin su fauzan ra'ayin shekarabi akan shugabanni shine ra'ayin su bi ba ra'ayin su usaini ra'ayin su kaza banda ma ra'ayin wannan ra'ayin malaman salafiya na duniya to kenan an riga haihuwan ɗaliban su ka fara zuwa duniya eh? kafin malaman daga baya aka haifi malaman an gane wani ko wani shi ne ba kuma mamaki bane ɗaya riga uban shi aure kuma kuma uban shi ɗaya matar shi ɗaya tak kuma kuma kuma ya zamanto ɗan ya riga uban aure shi ma ɗan dan matar shi ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم باب النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله da kuma sassauta ma abu ɗalib da sababin wannan ceto din. a tafi na wa bin umar alkawariri eh. muhammad bin abu bakar al-muqaddami حدثنا أبو أوانا عن عبد الملك بن أمير عن عبد الله بن الحارث نعم بن نوفل نعم عن العباس بن عبد المطلب عن كان قولك عباس عن عبد المطلب أنه قال يا شيخ يا رسول الله يا رسول الله نفعت أبا طالب شيء شن كان أنفانا ده أبو طالب ده وأنا أبو قوة فإنه كان يهوتك يهوتك ويكذب لك lalle ya kasance yana baka kariya kuma yana fushi saboda kai yana fushi da fushinka kun gano wannan ko yanzu a ƙa'ida kaga abu ɗalib lokacin da ya riƙe manzo sallallahu alaihi wasallam kafiran maka suna so su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dakatar da da'awun shi amma me yana su kashe manzon Allah su dakatar da da'awun saboda kariyar da Abu Dalib yake bayarwa Abu Dalib shugaba ne na ainihin Banu Hashim kuma ya tattaro kabilan Banu Hashim su ba annabi kariya an gane wannan ko to idan mutum ya ga gashi nan ana ba annabi kariya me zai tunani ga Abu Dalib cewa yayi ne saka zamani Abu Dalib yayi imani to amma idan kana so ka gane kan zarar da kyau ka karanci adab shi zaka karanci adab na larabawa su wane ne larabawa menene al'adunsu yana da kyau ka san da wannan rashin sanin wannan zai sa ba za ka gane ma inda abin ya dosa ba kaga za a taba abu za a taba manzo Allah sai ga Abu Dalib ya zo da makamai da waye to wallahi sai dai mu kare gaba ɗaya mu Banu Hashim kace ya nuna Banu Hashim musulmi ne dukan na ba gani to Banu Hashim sun bada kariya sosai ga manzo Allah har ma an sa musu takunkumi ba a daina siyar musu a daina siye a wajen su a daina ba su aure a yi kaza a yi kaza haka aka sa musu takunkumi lokaci mai tsawo har ya zama saboda yunwa abinci ya kare suna cin ganye amma fa ba su yi imani da da'awar shi ba a wannan lokacin an gani in duba a cikin adabinsu ai su din nan daga cikin karin manzansa cewa la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati alama qala qur'ana su idan kana faɗa da dan uwansu ba sa tambayar hujja kawai za su ce da wa ake fada dan uwan mu ce kai dan uwan ma taba shi ba zai yiwu ba to balarabe zai iya karewa wajen tara kabilan shi balarabe zai iya karewa wajen taba dan uwan shi sai idan an gama faɗan sannan ya tambayi dan uwa me yake faruwa me ya faru ce wallahi ba wani abu ne faru kawai na sace ne mu ne ya bi ni duk shi shi ne fa barawon zomo shi kuma aka shigan ma kuma akan wannan za akan wannan zomon da aka sata sai a shekara hamsin ana yaki kana ji ana yaki tsakanin aus da khazraj to wallahi sai ga dan karamin abu ne kawai wani ya je farauta ne kawai ya kama zoma wani ya kwace to akan nan an aka fara faɗa duk wanda ya zo wannan kabila a kashe shi wanda ya zo wannan haka aka yi ta yi har manzan Allah ya zo tare da su yasa da manzan Allah ya zo domin ya rusa wannan ka'ida wata ran yana cikin karantarwa ga ɗalibai sun taru sai ce unsur a haka zaliman au mazluman ka taimaki dan uwanka ko da shine azzalimi ko shi aka zalinta ke nan ah, kenan manzo Allah yana goyon bayan ka'ida ba ta jahiliya Ah. ka ce bari zai mu tambayi annabi ya rasulullah an suruhu idza kana mazluman fa kaifa nasruhu idza kana zaliman suna so su ga daidai yake da irin nasu zan tambaye shi zan taimake shi in an zalunce shi wannan a yake to amma in shine azalimin ya za a taimake shi sai annabi ce ta akuzuhu wa tarudduhu an zulm fa inna zalika nasruhu ka kama shi ka tunkuɗe shi daga zalunci wannan shine taimakon shi kada ka irin gyaran fuskar da musulunci yayi ya canza daga na jahiliya shi dan uwanka iya zalunci kama shi ka hana shi zalunci ka ce shi amma a jahiliya ne la yasaluna akahu hina yandubuhum fi ibati alama ala burhana ba wani magana tambayar dalili ka shiga ayi bala yi kare jini biri jini sai kun je gida ka tambaye mai ya faru ba yanzu ba kun gane wannan ko to idan mutum ya karanci adab da larabawa to zai gane cewa su larabawa suna iya kare kabilansu ko da aka ƙarya ne su ba su yadda aka ba musu mutum ba suna da kishi kuna da wani ko to irin wannan siyasar shine ne banu hashim suka aiwatar da shi ga annabi lokacin da abu ɗalib akwai wasu daga cikin manyan shugabanni da suka ga cewa abu ɗalib yana ba annabi kariya kace bari mu yi wanda bara kila yana so ne muhammadu nan gaba ya taimaka mai bari mu ɗauki ɗanmu mu kai mai Ɗan mun kai mai ɗanmu ya ba mu muhammadu mu kashe shi ko sai zai rike ɗan a matsayin Muhammadu. aka za ka same shi kuka ce to ya kai abu ɗalib ka dai abinda muhammad yana zagin goma kanmu yana wawaitar da hankalinmu yana raba zumuncinmu yana kaza ya zo ya lalata mana al'ada yanzu tun da dai abin da ya shafi muhammad kana ganin kaza ne to ga ga ɗanmu ka rika dan a matsayin muhammad ka ba muhammad kashe yace ni saboda ni wawa ne in ba ku tsada ku kashe ko kuma ku kuma dan ku rene shi ce wallahi wannan ba zai yi ba har abada an gano wannan ko to yayi yayi yayi wato ya ba annabi kariya sosai har Allah ya dauki ran amma fa bai musulunta ba a lokacin da ya zo ciwon ajali ma gashi yana kwance yana jinya ga manya-manyan abokansa guda biyu su tsaye a gaban shi shi kuma manzan Allah ya zoce tutun da dai wannan bawan Allah ya mun hidima irin wannan ni ko ba zan saka mai ta hanyar in masa da awaye musulunta kai yi musu da imani annabi ya zo ya am qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce in ka faɗa zan zamanto mai kariya a gare ka wajen ubangiji zan kare ka in ya haka sai kalli abokan shi sun ce ba a targabu an millata abdulmutsalib shi za ka kyamaci addinin abdulmutsalib ka koma zuwa ga sabon addini wanda karamin yaro ya kawo sai shuru sai annabi ya tsara ya kai amina ka faɗi kalmar la ilaha illa kalma ce wacce zan kare kawo wajen ubangiji sai ta ƙara maimaitawa shine muhammad bin abdullahi ke cewa kalma ce guda ɗaya amma ƙarfi gare ta hmm. ko da mutum bai da hujja da kitabu wasu na iya wannan zai daɗe yana wahal da kai masu bin maza ba wannan shine hujjansu yan tagalibi shin za ka kyala maganar malik ka kama maganar wa'annan yara ba zai ma ce ka kama hadisi ba sai dai su malikiya na wa'annan su da su ka kama ka kama bola amma su asalin yan tagalibi za ka bar addinin za ka bar addinin iyaye addinin malik ka kama ka kama addinin kananan yara su suna da ɗan mutunta hadisi sauran ina ba san gane to kuma wannan yana shiga zuciya sosai shubha ce wanda shedan shu ana kira ta shubha shedaniya hatun shedaniya amma qawiya jiddan tana yin kama da hujja ce um, alhaji umar ba wali bane wali ne da wanda yayin kai da dan wuta ne shi kai da malam wannan ɗan wuta ne Allah ya shi kuma abin wallahi dai abin kamar gaskiya ne amma dai magana dai alhaji umar nan da irin da a wanda ya yi nake ganin a ce dan wuta ne sai ga mutu a haka zai mutu da bata su wayannan ba sa bukatan wace tun da ji magana ɗaya su ruga ma akal maka Allah mai zaka ce kan alhaji umaru to in in baka ce in ka ce malami ne dan wuta sai kunci sai a watsa ya baka ya kasi an tasirantu da shi babban waliyi ne waye waye da sauransu to dole ne sai kai a hankali kai da kace kai ahlus sunna ne adam ilori ahlus sunna ne shin adam ilori dan wuta ne shi ko shi kenan malafin kufa yanzu malafin kuma ra'ayi malafin kuma ne wannan to kai wala kai ta kwana-kwana ai ba mun ce mun ce dai malam dai malami ne amma dai ya malam dai ya fude dai malam dai yana kuskure jama'a kun ji abin da aka faɗa yanzu na karamin yaro ya isa ya gano kun malam fara ba a yaushe ya karatu wai yaron nan da bai taɗa da gama fitarin kwance ba shi ne zai gano kuskuren malam shi kenan to abin yakan zama shubaha yakan yakan sa mutane su kasa kasa gaskiya tun zamanin kafiran da wa ma arsalna min qablika fi qaryatin bin nadirin illa ne. Ina wajen inna Aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim shine shine shubha duk wani annabi wannan kalma ake wurgo masa kuma tana ba annabin wahala da kire ke iya warware ta daga baya sai Allah ya bada nasara a gare shi kun gane wannan ko to wannan shine ya kamata mu fahimta kan larabawa dan kaga sun ba mutum kariya ba ya nuna sun yarda da addinin shi bane yanzu da manzo Allah zai hijira wane ne ya kai annabi wajen da zai hijira wai nuna ma annabi wanda ya nuna masa ba yi ne shi na ba su raka ne wani mutum ne wanda musamman ya ci ya nuna ma annabi inda sun yabi ba wanda zai gane hanya akwai mutumin da annabi yana yaki yace zai zai taimaki annabi kawai shi kawai yana so ya taimaki annabi da sauran na'am na'am yace um, fa innahu kana yahukuka wa yadhabu lak Lallai ya kasance yana kewaye ka kuma yana fushi saboda kai eh yana cikin wani dan kankanin dan kankanin ainihin wuta dan kankanin ainihin wato rami na wuta yana cikin wani dan kankanin rami na wuta walaula ana la kana fi darki al-asfal da ba dan ni ba an gane ko da yana cikin mataki na kasa kasa a wutar jahannama حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن Abdul الملك بن امير عن عبد الله بن حارث قال سمعت العباس يقول نازل عباس yana cewa kace ya rasulullah inna aba talib kana yahutuka wa lalle abu talib ya kasance yana baka kariya kuma yana taimakon ka fa hal nafa'ahu dhalik shin wannan abu ya amfane shi qala ya amfane shi wajadtuhu fi ghamaratin min an-nar na same shi a cikin zurfin wato asalin gamara zurfin ruwa shi wanda hada din nan ruwa kan ruwa wanda bai da yawa an gane wannan ku na isti'ara aka yi asalin shi na ruwa ne na same shi a cikin zurfin rami na wuta na babrastuhu ila bahba sai na fitar da shi zuwa ga wato kasa kasa wa wa haddathani muhammad bin hatim an sufyan qala haddathani abdul malik bin umayr نعم قال حدثني عبد الله بن عامر قال اخبرني عباس بن عبد المطلب لا حول السند نعم حدثنا بما حول السند عن جوية سند hadisi na da sanadi guda biyu an gama da wannan an shiga wani sanadin kuma حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو حديث أبي أوانا إذا إسناد حديث إيه يا أبي إسناد فيه وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن عن ابن الحارث عن آه. عبد الله بن كباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب من ذا أن أعم بش أمش أبو طالب أو جنسا قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة وتتبس وأن لعل للتحقيق إيه وتتبس ceto na zai amfani shi gobe kiyama wa yaj'al fi dawbahi min nar za a sanya shi a cikin karamin rami na wuta yablughu eh, ka'abai wanda zai kai ainihin idan sawu yaqli minhu dimagu kokolwan shi na tafasa an ga kokolwan na tafasa ko da ko da garwashin wuta aka sama a kafa guda daya kana yi shi har abada yaya ba karamin azaba bane ko na an gane wannan ko to wannan shine hadisin da ya tafsirin kuma ta fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto baya amfanin su kafirai sai dai abu dalib kasa shine aka ya samu wannan ceto kuma bai shiga aljanna ba ya samu ceto dai an sassauta mishi azaba shi kadai بسم الله الرحمن الرحيم باب نعم باب صلاة القائد للإيمان باب صلاة وليك الزوجين kuma ce na zaune bai da lafiya yayin sallah da imani حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أن إمران بن حسين كان رجلا مصبورا عن كان قد إمران بن حسين يا كسان شيشي شيء كم أقوي حسين مسوادو أقوي حسين مسينو إن كسام يانا كسونا كرنك كسان وني كسا مسوادو نيكو مسينو kana rajulan mabsura ya kasance mutum ne mai ciwon basir kenan basir na nan tun zamanin salaf bayan zaka fara ciwon basir ba qala abu ma'mar wato abu ma'mar ya ce marratan marratan imran bin husayn wa qala abu ma'mar marratan abu ma'mar wani lokaci ya faɗa daga imran bin husayn na sa'atu nabi sallallahu alaihi wasallam salatar rajul huwa qa'id yace imran ke cewa na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da sallar mutum alhali yana zaune sai ce man salla qa'iman fa huwa afdal wanda ya salla a tsaye shi ya fi lada man qa'idan ajr al wanda ya salla a zaune yana da rabin lada wanda ya a tsaye man salla na'iman falahu nisfu ajr al wanda ya salla a kwance a kishin gida yana da rabin lada wanda yake zaune abu abdullah na'iman indi mudlaji'an hauna na'iman anan ana ba yayi bacci hankalin ya bushe ba na'iman anan ana ya kwanta a kishin gida hawuna shi ake nufi a nan wajen mu gane wannan ayi to wannan ana nufin mara lafiya wanda ya sallah a zaune ko mutumin da yake nafila yayi sallah a zaune mara lafiya in yayi sallah a zaune rabin lada za a bashi alhali ba shi da ikon yi a tsaye mara lafiya in ya zamanto ba shi da ikon yi a tsaye sai ya zauna annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idza marida al-abd aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sayyi'a idan bawa yayin rashin lafiya ko yayi tafiya za a rubuta masa kwatankwacin bisul kwatankwacin abin da ya saba aikatawa yana matsayin mazaunin gida lafiyayye za a rubuta mai kwatankwacin abin da ya saba aikatawa yana matsayin mazaunin gida lafiya shi kenan za a bashi ladan shi cikakke an gano wannan ko wa bai yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله amma idan ga wani kuma nan bai da lafiya zai iya sallah a tsaye amma zai زي ba daji zai sai ya zauna wajen shi za a bashi cikakken lada ko rabi za a bashi zai iya yin wancan sai ya zauna za a iya fara sallar da shi daga farko har ƙarshe amma zai ji ba daɗi wannan shi ne ake ganin kila shi za a ba ladan ne rabin lada eh dan azabar da shi dan dan jure namiji ne shi ba sannan kuma sai nafila nafila ko da mutum lafiyar shi lau zai iya nafila a tsaye sai ya zauna ya sallah zai samu rabin lada na'am babu da lam yudik qa'ida sallah da jam babu idan mutum lam yudik in mutum bai samu yi bai samu ikon yin sallah a zauna ba yayi sallah a gefansa a kwance ولا طاول إن لم يقدر على إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه أداء يأتي in bai samu ikon ya juya zuwa ga alkibla ba sai ya yi sallah duk inda fuskar shi yake kawai in bai samu ikon bai da lafiya lokacin sallah ya yi kuma ciwon mai tsanani ne ba ya iya motsa jikin shi yana kallon yamma ne ga lokacin sallah ya yi ba mai juya shi sai ya sallah kawai duk inda ya kalla ko ina ya kalla tun da dai al-mushaqqa حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم عن فهمان قال حدثني الحسين المكي عن أبي بريدة عن إمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت كانت دي بواسير يا كفن شيء ده باسر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن الصلاة سينا تنبي من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما يصلى يا ذا إيه صلى ده باسر باسر من قلوب وندا in ya fito din nan yin sallah din nan akwai wahala qala salli qa'ima to ka jaraba gari kai sallah a tsaye in zaka iya fa in lam tastati fa qa'ida in baka iyawa kai a zaune bala wajiba ma al-ajal wala muharram ma al-zarura in ba zaka iya ba kai a zaune in ba zaka iya ba kai a gefen jikinka ka kwanta hmm. ka kwanta gefen dama in ba zai yi wa gefen hagu in ba zai yi ba kai rigingire خلاص الله يشتركين وما جعل عليكم في الدين من حرج to neman taimakon da aka saba yi a taimaka kada a gajiya ya ayyuhan zina amanu in tansuru laha yansurukum wa yusabbir ala